da za a yi mm. idan ba za ki damu ba mm. ina ganin zan zo da daddare na ɗauke ki sai mu tafi can mu kwana kin ga mun huta da hayaniyar gidan ko kwarai kuwa ba wani abu sai ka zo yau to shi ke saboda hakan ya fi mana rufin asiri Kudan Abu ba za ki buɗe ba, karuwa kowace iri ce, karuwa, karuwa, kaga aikin banza aikin wuri. yau na rabu da ke na tafi nan haɗo miki tefa ne ashe aikin banza ce ke billahi na ajiye kiki likwai likwai ina kiwo ashe wani banza nake wa kiwo na bar ki a gida shine kika kika kirawo wani izo ya ɗebe miki kiba kuma wannan wallahi ni na ban yi ban yi tunani ba ai da na sani na ɗauki ce na ɓare markai wallahi da nuna masa yadda bariki take ba ta da rabo tantakwa shi da attaru ke guda ne ya gari ke wannan alami ce ba ne ne mai kyau kuma ya haɗa ne kuma ai ke baki wallahi baki da rabo balle gadar karuwa ce ke wallahi balle gadar karuwa ce ke billahi lillahi balle gadar karuwa ce ke